astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa الحي القيوم واتوب اليه من جميع ما اكرهه قولا وهيلا هارلا وغائبا اللهم اني استغفرك من كل ذنب تبت ثم ات اليه واستغفرك لما اردت به وجهك الكريم duniya mu zauna lafiya sharrin jinnu sharrin linsi sharrin shaidan sharrin makarraban shaidan waɗanda duk suke jawo fitina Allah ka mana maganin su Allah ka kubutar da mu daga sharrin fitina wannan shugaban ƙasa namu Allah ka bashi ikon hani da mummunan aiki Allah ka ba shi ikon umarni da kyakkyawan aiki shugabanninmu wa'anda suka suka yi kuskure ubangiji Allah ka shirye su ya rabbi ya ubangiji Allah ka kiya mana kaskancin duniya da na lahira ubangiji Allah ka ba mu zaman lafiya duk wanda zai shigo Najeriya da makirci Allah ka warware kamar kamar da masa makirci wanda zai kulle makirci a Najeriya dan a yi asarar rayuka Allah ka karya shi Allah ka mana maganin su wa'anda suke sanadin kashe mutane ba da haƙƙi ba Allah ka kubutar da mu Allah ka mana maganin su duk mutanen Najeriya Allah ka masu albarka Allah ka shiryar da Najeriya albarkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi da mu da kiristotin mu Allah sa mu zauna lafiya duk aqidodin addinai Allah sa mu zauna lafiya yawan cucukan nan Allah ka yaye mana shi albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillah Malam Rilwanu Waziri limamin masallacin sarkin makafi ya yi ƙarin haske kan taron addu'ar. A wannan taro makasudinsa muna neman farko farkon da muke saka ta samun zaman lafiya in Allah ya bamu lafiya kuma muna neman Allah kai karbi wannan addu'o'i da muke yi ya bamu walwalan arziki da wadata da cututtuka da yake faruwa a wasu gurare ko muke jin labaru sa muna neman shi ma Allah ka yaye mana albarkan wannan addu'a saboda haka shi yasa amka nemi irin wannan wakati a zauna a nemi alfarma a wajen Allah tabaraka ta'ala da niyan ya karbi addu'o'in mu ya biya mana irin wannan bukatoti jagororin mu kuma muna fatan Allah ya kara musu himma a kiyaye mana mana su ya sa su zama masu tsoron Allah masu kuma a cin tausayin talakawa yadda aikin da Allah ya dora musu Allah ba su ikon sauki nauyin yadda za su sauki nauyin da Allah ya dora musu albarka alkur'ani albarka manzon Allah sallallahu wannan ba ne babban burin mu a cikin wannan addu'o'i da muke yi a jihar Bauchi dai kungiyoyin nakasassu kan rinka guda da addu'o'i na roƙon Allah subhanahu wata'ala ya kawo zaman lafiya da kuma kore dukkan fitinu da kan taso Abdulwahab Muhammad Murya Amurka daga Bauchi a Najeriya.